الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka رسالة الدعاء sake saduwa wannan lokaci mai albarka a yau lahadi takwas ga da dari hudu to Allah wayanda suke magana a nan wurin ai mana hakuri yau takwas ga watan zulqada shekara ta dubu ɗaya da dari hudu talatin da shida bayan jira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ishirin da uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya muna cikin littafin mu na ahkamul janahiz wa bid'aha na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukakin sarki yi masa rahama a muna littafo abubuwa da mai littafi ya kawo akan cewa ba a yin su a makabarta mu yi abu na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai yanzu za mu tashi a na goma daga cikin al'amura da haramun ne musulmi ya yi wa'annan abubuwa a magabarta muna shafi na 280 ga mai bugu irin wannan nawa darasi na a matsala ta goma bisa cikin abin da shari'a ta haramta musulmi ya yi a magabarta ittifa aidan wato riko waɗannan magabarta ko kabari ko kaburbura ya zama idi me ma'anan idi ta kusa da fi a wakatin mu'ayyanatin wa mawasima ma'arufatin littabud inda ha aule riha ha shi ne abinda ake nufi da ittihadu ba'idan ma'ana riko wa'annan magabarta a nufi magabarta a wasu lokuta sanannu ayyanannu rana kaza ya kamata a je magabarta don a yi ibada ko lokaci kaza ya kamata a je wannan magabartan domin a yi ibada ina fi auqatin muayyanatin ko a saka date ko yini ko lokaci ko yanayi ko kuma mutum ya maida abun kullum sai ya tafi to duka wannan ittikhazuha idan kenan wanda addinin musulunci ya hana wa mawasima ma'arufati ya zama yanayi ne wanda yake sananne kamar mausimul hajj lokacin hajji mutum zai biya kuɗi a watanni sanannu ya nufi wuri wanda yake sananne to ya ɗauki magabarta shi ma a haka kullum wannan lokacin ya zagayo sai an je litta'abbudi yayi niyan kuma yin ibada a wannan wurin inda ha a magabartan auli gairiha koma wani magabartan duk wani abu da mutum zai dinga zuwa lokaci zuwa lokaci bai da wani dalili to ya dauki wannan abun idi wannan abu ya zama bidiya dole mutum ya kasance kamar sallan idi da muke yi kullum muna da dalili sallan wato zuwa makka da ake muna da dalili kwana a muzdalifa da ake akwai dalili to mutum ya nika gari ya je wani wuri domin ibada to shine wannan abin da addini ya hana ko da ba magabarta ba sai ya samu dalili shi yasa ko da masallaci ne aka gina mutum ba zai ce yau an gina wani sabon masallaci mai kyau a Abuja bari in nika gari in samu mota in ci kaman mai mota na don in tafi in yi sallah a wurin da kai sallah a wurin da nan duk ɗaya ne kuma ba a tafiya da niyyar wani sallah a wani masallaci in ba wa'annan masallatan guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ba don su suna da wata falala akan kowane ina ji malam jiya ne yayi magana akan wayannan falalar na wayannan masallatai ko a nan wurin to sai su kawai in kai a hudu bansa in kai ta je to kana da akwai inda kake da lada dubu akwai inda kake da dubu dari akwai inda kake da 500 biyar to nan ne za ka don neman wannan lada amma ba nan ba duk inda ka je da kaje je masallacin almana daga tafi na abuja da je masallacin indonesia ko na yaman duk ɗaya ne a wurin lada ikhlasi shine zai bambanci tsakanin ladan ba wuri ba kuma in ka je makka kana da garanti akwai lada in ka je madina kana da wannan garanti akwai lada in ka je baitul maqdis kana da wannan garanti banda nan ba wani masallaci da suke da tunani in ka je kai sallah kana da wata lada sananniya in ba masjid quba ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma idan mutum yayi alwala a gidansa ga alhaji kenan da yake zama a madina misali ya taka yaje masallacin quba to za a rubuta mai lada kamar yaje umra to kaga shi ma za a je da wannan niyya banda nan to duk wani masallaci ba a nika gari a je wannan wurin in ayi haka ya zama bid'a kenan ne dalilin mai littafi akan haka din hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وهيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني النبي صلى الله عليه وسلم شيك فري kada ku rike na ya zama idi kullum a dinga zuwa kullum a dinga zuwa ko mutum ya samu fikir ya tsaya yayi yi kawai domin ziyarta wannan magabar dalili akan haka in ka je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ka masa sallama ko kai mashi salati in ka tsaya a Najeriya ka salati ba bambanci tsakanin lada illa kai wannan ya kashe kuɗi ne kawai amma ladan da zaka samu a nan shine zaka samu a ina duk inda take a duniya kamar yadda annabi yake faɗi da wanda yake madina da wanda yake andalus domin salati salatin ku ne ba bambanci in kai a ko ina kana da ɗaya kana da ashara in kai goma kana da hadari shi yasa addini yana da sauki kuma ga araha kullum abin da muke so a gane kenan sunna ga sauki ga araha ga lada to duk mai tunani mai kyau waɗannan abubuwa yake bukata a rayuwarsa abu mai sauƙi mai araha mai mene mai lada ba mai tsada ba mai wahala kuma ba lada ba to kullum mutum ya bi sunna ya samu wannan ba biyan kudin tiket ba visa ba wahalan tafiya ka salati ka samu daidai wanda yake madina inda ba musulunci na ke samun wannan kashi a wanda ya taka ya tafiya kamata ya fi lada to fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum wa sallu alayya a wata riwaya akwai mala'iku sayyahina su aiki su kenan kawai kai salati su isar ma annabi sallallahu alaihi wasallam a duk inda kake wannan shine hadisi Abu Dawuda da Imam Ahmad suka rawaito wannan hadisi bi isnadin hasan wa huwa ala shar'i muslim wa huwa sahihun jimal nasiruddin albani shi hadisi sahihi ne bima lahu min turuqin wa shawahid saboda hadisi yana da hanyoyi da yawa da kuma hadisi da ke mara masa baya falahu tariqun ukhra an abi hurairata inda abi nu'aym fil hilya abu nu'aym na da littafi hilyatul awliya to ya kawo wannan hadisi a wannan littafi walahu shahidun mursal bi isnadin qawiyin an suhayl qal yana kuma da wani hadisi da ya mara masa baya wanda ke mursali ne mursali shine tabi'i ya jingina magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma abafahu tabi'i ila annabi sallallahu alaihi wasallam mimma sami'ahu min ghairi shine ma'anan hadisi mursali tabi'i ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al hali ba daga annabi yake ba kenan tabi'i yakan iya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko bai tabi'i kuma ya ji hadisi daga annabi ce ƙala rasulullahi hadisin kuma ba mursali ba haka ne zai iya yiwuwa don zai iya jin labari don waye tabi mutumin da bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana musulmi amma zai iya haɗuwa da annabi kafin ya musulunta annabi ya shi labari bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ko bayan sun yi nisa da annabi ya musulunta matsayin sa wa tabi'i ya zo kuma yace qala rasulullahi shi yasa ibnu hajar a tarihi ce ma sami'ahu min ghairihi don a fidda abin da tabi'i ya ji daga annabi don tabi'i zai ji daga annabi din kamar yadda zai faru a mutanen da sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sun ji labarai daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su musulunta ba annabi ya ba su labari su ma sun ba shi labari sai bayar da su annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka musulunta suna nan a wasuwa tabi'ai amma wannan labarin da suka ji za su yi qala rasulullahi amma zai sana mursal yake la hadisi ne muttasil wannan saboda daga annabi suka ji su yasa wannan qaidi na ibnu hajar ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره يا جاديث دقول النبي أما تشي قال رسول الله فوانا شيني حديثي مرسل شيني مديتا في كفدي أنا حديثي أنا شاهد مرسل أمم بإسناد قوي عن سهيل قال رآني حسن بن العلي بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر وأتو حسن بن حسن dan aliyu bin abi talib kenan hasan dan aliyu yana da da sunansa kuma hasan al-hasan bin al-hasan bin aliyu kamar yadda shi ma husaini yana da da husaini bin ay aliyu bin husaini bin ali so shine wanda shine daga nan suka dauka abin nan din su to wannan ya ji daga wato shi suhail din kenan ana kiran shi suhail bin abi salih mafi yawa yana da ruwaya daga abu huraira shi wannan tabi'i radiyallahu anhu duk lokacin da kaji an suhail sai kaji an suhail bin abi salih an abi huraira radiyallahu anhu dalibi ne na abi huraira tabi'i ne to ya hasan ya ganci dan hasan dan aliyu a gabarin annabi sallallahu alaihi wasallama fanadani sai ya kirani wa huwa fi baiti fatima yata'ashsha yana gidan a fatima yana cin abincin dare shine al'asha shine ya ta'asha fa qala halumma ila al'asha sai zo mana mu ci abinci bismillah malam faddal fa qultu la uridu ya alhamdulillah bana bukata fa qala ma li ra'aytuka inda al-qabr me yasa nake ganin ka a wurin kabarin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam kakana kama yana tuhumansa yana yawan zuwa wannan kabarin kullum kullum فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا زوني إما النبي صلى الله عليه وسلم سلم فقال سيكي إذا دخلت المسجد فسلم إذا تشيك شيء كي سلم دومي إذا تشيك مسلاشي أدعى شيء كي سلم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله لما افتح abwabar hamsa za ka yi ma salati kenan anan za ka shiga masallaci sai in za ka yi kai wannan in kai kai masa sallama ba sai ka zo kullum kullum ba don annabi ce la tattafi zo kabari aidan to in kullum sai ka zo to ka saba wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shike sai nuna masa yake fadi kai sallama inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri aidan shi yasa yake gudun masa kullu ya zo yayi masa sallama a bagawarin annabi sallallahu alaihi wasallam a'a da zaka shigo masallaci kawai shine sai kai addu'a shiga masallaci da shi akwai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zaka yi sai ka yi shi wala tattakhizu buyutakum quburan kada ku rike kabari na idi kullum ku dinga zuwa sannan kuma kada ku rike kafa gidajen ku kamar makabartar mana ba a sallah me hikiman da annabi sallallahu alaihi wasallam kada amai da kabarin sa idi kullum lokacin da mutum yake abu yau da kullum yakan saba da wannan abu lokacin da kana gani kana tsoron abu kana saba tsoron na riguwa kana saba tsoron na riguwa har ka zan ba ta tsoron shi ko kuma kana girmama wannan abun da kurjini da girmamawa kana sabawa kana za sai ga wata rana a kabarin annabi yana amsa waya farkon zuwa sai ya kalli ga annabi gashi sai ta zubar da hawaye gobe ya zagayo sai kila ya fasa rai kawai jibi sai ga yana burmushi ka sai ganshi yana amsa waya ya saba kuma ba girmamawa to shi yasa annabi ya toshe wannan kofa din ka zo so daya daga nan ka gara gaba sai ya daɗe to ga wannan kurjini wannan girman da kake ba wannan raina nan a cikin zuciyanka kullum ka je ka kalli masu haka gabari ka gani ba sa tsoron gawa ba sa tsoron gabari tun bai taba ba fa dan jewa ne ya mutu ya bar gidan kenan duk ko mai gida ya mutu ga iyalai ba sa shiga daki amma inda tsiyan su zai je fara haka gabar yana sa gawa shi kenan sai ga ya fara da gawa bai samu ba yau da kullum wannan tsoron ya fita duk abin da kake yi yau da kullum za saba da shi shi yasa wasu wasu ibadu aka ta kada a mai da su azumi misali kullum kullum sai ya zama maka jiki ba sa jinyuwa sai ya zama kuma ba ibada ba shi sa annabi hana siyamu dahar la samu man sama dahar saboda me kai ji kana jin kana azumi to sai ka samu wannan ladan in ya zama maka jiki kullum a rayuwanka azumi shikenan sai ka zama kuma da daddare kawai kamar yadda ka dauki kake daukan dare haka ranan ka yake kenan da daddare kake cin abinci da rana kuma ka saba ka mai da ji kamar dare to sai zama kuma ba azumi bane to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amai mai da kabarin sa menene idi duk inda kake ka masa sallama sallaman nan zai iso masa shine abinda shi Hassan yake so ya nuna ma wannan tabi'i mai albarka Suhail bin Abi Salih Allah madaukin sarki ya masa rahama yake wa sallu alayya kumun salati fa inna salatakum salatin da kuke mu tablughuni haythu ma kuntum duk inda kuke zai iso mu la'ana Allahu yahuda ya ci gaba da gaya masa ga abinda annabi yake faɗi fa Allah ya tsine ma yahudawa ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida surriki kaburburan annabawa su mai da su masallatai ya suna sallah kaga ba girmamawa kenan take faɗi ma antum wa man bil andulus illa sawa ta wanda yake andulus spain kenan ko ta wani bangaren duniya spain take a yanzu a euro ko to da wanda yake euro can da wanda yake madina ce ɗaya kuke a wajen salatin da za ku mu haka ne sallallahu alaihi wasallam ya fada a hadisin da ji sa ya ruwaito daga babansa daga kakansa ali bin abi talib radiyallahu anhu da wanda yake madina da wanda yake andalus اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت in kuka yi duk ladan ku iri daya kamar ya sai a wahala ba maganar tafiya shi yasa annabi ya hana a kada ku yi wannan kawai in dai lada kake bukata duk inda kake kai mashi salati يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مؤمن أدب إليك أدوني أقوي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وأن حديث سعيد بن منصور يرويته وأن حديث كبير ديك يشكل لتابع ابن تيمية اكتباع الصراط المستقيم نا ابن تيمية وهو عند إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الرقم نسلاتي دون قوله لعن الله اليهود شيء بيكاون اللفظ وكذا رواه ابن بن أبي شيبة ابن أبي شيبة نادي التابع المصنف دارويته حديث مقتصرا أتكيش على المرفوع فيكما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل منه فقط وله شاهد آخر بنهب هذا من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعا ينا دوتا هنياكما دقى علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن جده علي دقى علي بن الحسين بن ali bin abi talib radiyallahu anhu kenan kana ya zama wa da kane dukkan su sun ruwaito hadisin daga babansu hasan ya ruwaito daga babansa husaini ma ruwaito daga babansa kowane kuma ɗansa ya ruwaito hadisin daga wurin sa kuma kenan wannan shi ne hadisi da ake riwayatul abi an abi an jaddi kenan shi ma yana da nashi mazaya musamman bangaren malaman hadisi cewa daga da zuwa uba zuwa kaka yana da abin da ake kiran shi shi ma yana da wani matsayi a malaman hadisi nan a ce da ya ruwaito daga ɗansa ai daga babansa daga kakansa wannan hadisi kenan ya zo a akhrajahu isma'ilu al-qadi wa ghairihi a rakami na 20 kai mai littafi ke faɗi mu duba tazirul masajidi a tazirul sajid littifazil kuburi masajida shi mal nasirin albaniya da wannan littafin da wannan unwani wal hadithu dalilu ala tahrimi ittikhazil kuburi kuburi ittikhazi kuburi al-anbiya'i was salihin hadisin nan dalili ne a bayyane da ke nuni haramun ne mutum ya mai da kaburbura na annabawa ko na mutanen kirki idi mun faɗi mai ake nufi da idi abinda mutum zai sa lokaci ko yanayi wuri ko zamani ya dinga ziyarta kullum kullum wannan shi ake kira idi shi yasa aka kira idi idi lannahu ya'udu kowane lokaci yana dawowa qala shaykhul islam ibnu taymiya في اقتضاء الصراط الكتاب سيجزاء صراط المستقيم ووجه dalala ala. أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيدا فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان شوانا حديثي idan har annabi sallallahu alaihi wasallam zai hana kada a mai da kabarin ya zama idi shi annabi a matsayin sa na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa ala wajhil ardi yi shaykhul islam ce to kabarin wani annabi sallallahu alaihi wasallam min babi aula shi ya fi cancanta a hana mai da shi idi jiya ne ko shekaran jiya a cikin wani na ga wani bidiyo da aka nuna wani shaidi na gani a kano na je tsabarin kakansa sai da ya tsaya a tsabarin a kan uku tukuna ya sallah ce ga shaidi yanzu yana sallah a gabarin kakansa radiyallahu anhu ya gama sallah ya yi koma gefe kuma yana addu'a yana kallon kabarin duka suna dauka ana nuna an turo mun bidiyo din jiya jiya a kano har da sunan malamin shehin din da aka yi da wanda ya shiga din duka akwai sunan su. an fada ana ɗauka gashi nan gashi nan Allah ɗauki sarki ya kare mu daga irin waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu Mutum ya ga wannan hani na annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa ba yana da wani zabi yana da wani abun da zai yi sabani shi ke kawo irin waɗannan abubuwa kaji mutum yana wai zagin Allah kai wani wani da aka tuno walla yana shi ma a Kano yana zagin Allah na cewa ne ka bari ya za ƙara dunguma dunguma zagi gaba ɗaya irin wannan abubuwa irin su masu abin nan ce a je a yi masu shaidi wanda yake so ya ga Allah ga shaidi ta zo ya kalla duka ga sunan sun faru ce in annabi zai zo nan zai tattaka annabi akan shaidinsa wanda aka kama a Kano an kai shi kotu suna nan ana ta fama to ka duba irin wannan jahilci jahilci wai ka taka annabi sallallahu alaihi wasallam akan shehin ka to shehin ka addini wa yake bi shehin gari addini sa kenan abun mamaki irin wannan to jahilci ne ke kawo wannan da kuma nisa daga ilimin rashin karantar da mutane mai addini sai dinga ba mutane tatsuniya kawai a bar addini duk lokacin da aka yi wannan mutane inda za a kai Allah ne a sani wannan shine shaidan sai samu yayi wasa da hankulan mutane sai kawai kowa ya yaban da ya ga dama Allah madaukin sarki ya tsare mu to kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama a shi annabi aula shi ya fi cancanta a girmama shi inda za a iya ziyartar kabarinsa kullum kullum a dinga ziyarta to shi kansa ya hana to kenan kabarin wani shi ne ya fi cancanta a hana sun makarana zalika bi qawlihi annabi sai ya hada maganan da fadinsa wala tattakhizu buyutakum quburan ay la tu'tiluha kada ku wofintar da gidajen ku an salati fiha daga sallah a cike wa du'a ila addu'a wal qira'ati da karatu kullum mutum gidansa ya mai dace ya samu wurin sallah yana sallah ka samu lokaci ya dinga addu'a in kana sallah kaga zaka yi addu'a kenan sannan ka samu lokaci da zaka dinga karanta alqur'ani cikin gidanka shaydanu aljanu miyagun mutane duka ba sa zama gidan da ake sallah ana karanta alqur'ani in za a shiga ayi addu'an shiga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya fada shaydan in dai ka faɗi bismillah shikenan to ka sa kariya tsakaninka da shaydanu بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا sai kai sallah ka gidanka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana lekowa sai ka ga ya ga duhu wuta ne kai sai ina ku koma ba ku da wurin kwana a gidan da yau ba ku da abinci amma mutum ya shiga kawai wuf shi kenan sai sai saurayi sai saurayi ku sai sai ga ya tsoron dunansa na wannan dare sai kwana a gidan mutum sai ga an kwanta lafiya tun dare sai a samu matsala ko aljanu su shiga wani ko wata ko da sauransu irin wa'annan rashin addu'o'i ko rashin karanta alkur'ani duk gidan da ake karanta suratul bazara da ali imrana shaydanu da aljanu karyan su zauna a wannan gidan da kuma ake shiga da sunan bismillah ya kulle kofa da sunan bismillah bai yiwuwa shaidan ya baya ma iya gani wannan wurin wuta shi yake gani sai ya koma shi yasa nan sallallahu alaihi wasallam ka tanga tsakaninku da shaidanu to shine bismillah shi yasa kowane aikin za ka ci abin bismillah in za ka yi yanka bismillah in za ka hawa abin hawa bismillah in za ka shiga gidanka bismillah in za ka fita gidanka bismillah in za ka shiga masallaci bismillah don kullum ka zama akwai katanga tsakaninka da shaidanu in ba haka ba su suna neman mutumin da ya gafala kawai su zo su samu inda za su tsare kenan sai su yi ta zayyana mutane wasu abubuwa da Allah ya hada sai ga su ne addini Allah wadda kisa ke tsare mu fatakunu bi manzilati alqubur kada ya mai da gidansa kamar ƙabari. fa amara bi taharri alibadati fil buyut annabi ay umurni a dinga ibada a gidaje wa naha an taharriha inda alqubur sai ya hana aje a kabari ayi sallah ya hana wannan shi yasa imam malik yana daga cikin abin da ake kiransa ake daga cikin usul na mazhabansa saddu zara'i toshe kafa ko kofa da zai sa mutum ya aikata wata banna kawai yadda muke faɗi kullum imam malik in aka ce wannan tebur haramun ne mutum ya taba to shi sai fara tun daga kofar nan kada ma ka shigo kada ka shigo kofar nan haramun ne in baka shigo ba zai yi ka taba in ka shigo fa za ka iya ko wani ya tunkuɗe ka zo ka taba to sai ya hana kama kusantan wannan to sai ya sa saboda hana karanta qur'ani a magabarta a sallan gawon ma ya hana karanta fatiha saboda wannan tsantsani na imam malik sai ce kawai a yabi allah a yi talatin annabi daga na imam mace addu'a bai kawo fatiha ba kuma duk sauran mazahib ne annabi ya karanta tafai sun karanta sauran mazahib suna karanta sun ce a karanta fatiha imam malik saboda wara irin wannan da an ce a kabarta ba a karatun fatiha ce to kuma mamaci su ne an suke taruwa su zama magabarta to ba kada a karanta mai alkur'ani wannan shi yasa hikiman da imam malik ya sa a ba a karanta fatiha a lokacin za a ma gawa sallah amma annabi ya karanta abdullahi bin abbas zai karanta ma da zai sallah sai ga kaman wasu tabi'ai ba san da sunnan ba sai ya bayyana bayan an gama wani kira shi ah, na ji wani abu kana karanta fatiha ne ce na yi ne don kusan sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga ana yi kira imam mali ya sani amma me yasa sai amfani da ka'idansa na usul dinsa saddu zara'i sai ke da ma a karanta don ka karanta nan zai tila wata gawan ba a masa sallah ba sai a gabari za a je a kaga za ka karanta fatiha kuma an ce kada ka karanta a gabari ko ba gaba to shi yasa imam ali yake irin wa'annan katanga ga wani duk abin da aka hana to wannan shine nan ce mai littafi ce aksama yaf'aluhu al-mushrikuna min an-nasara wa man tashabbaha bihim sabanin abinda mushrikai suke aikatawa na daga nasara da wanda suke kamanceceniya da su qala fa hada wannan kenan wato wannan din abinda annabi ya hana kaga tabi'i ne yake gaya ma dan uwansa cewa wannan abun fa bai da kyau ga abinda muka ji annabi ya fara ce sabani abinda wasu suke aikatawa su ibada ba sa yin ta sai a zabari karatu alqur'ani ba yin ta sai a dabari dabari za a sa lokaci da za a dinga ziyarta kullum kullum duk yan shi'a suna da wannan lokuta ce yau ranar kaza ne ranar ziyarta akwai ranar boko akwai ranar uku akwai ranar arba'in da ake zuwa karbala to kowane gari a duniya suna da karbalar su inda suke haduwa ce sake ake tattakawa a ko'ina duk inda an wannan umarni ne duk inda kuke ku sanya wani wuri da nan ne kuke kudurta ne yake don a kawo ziyara wannan wurin a lokaci kaza to shi yasa duk inda suke suna da wani senta. da aka itikadi Husaini na nan a wannan wurin to arba'in ya sai ce a kafa za a taka ba maganin shiga mota sai ga hanyoyin garuruwa sun cika ana zuwa za a je wannan arba'in ne ko ba gane ba to wannan itikadin ne shine idi din ai da ake yi da annabi sallallahu alaihi ya hana kullun su sun rantse duk abin da annabi ya hana kuma yahudawa za su yi shi sai su yi shi ka mutum ya dinga karanta tarihin ɗan shi'a ya gani ba wani abu da shi a yake a rayuwansa ba ce yahudawa suna yin wannan abu kullum haka suke annabi ya hana ba ruwansu annabi ce a yi ba ruwansu su kawai ina ne abin da su suke so a rayuwansu قال فهذا أفضل التابعين wannan shine mafi bikin بيتين تابعي hali أهل بيته daga. ahalin baiti na annabi sallallahu alaihi wasallama ali ibn al-husaini radiyallahu anhum ali dan husaini dan ali Allah madaukin sarki ya yadda da su naha zalika ar-rajula ya hana wancan mutumin ay yataharra du'a inda kabarihi sallallahu alaihi wasallama ya hana wancan mutumin kada yayi addu'a a kabarin annabi kullum kullum واستدل بحديث الذي سمعه من أبيه الحسين سيكفى مسا حجة ده حديث دي ده بابان حسين عن جده علي ده كاكنس علي وهو أعلم بمعناه من غيره كما يعرف سن معنى حديث أكولين صار domin sun fi fahimtar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam فتبين أن قصده أن يقصد الرجل القبر بالسلام عليه ونهابه عند غير دخول المسجد abin da yake nufi anan mutum ya nufi kabari kawai don sallama ba wai sallama lokacin shiga masallaci ba an gane ورأى أن ذلك من الدعاء ونحوه سيقى ونن تنكنس الدعاء اتخاذه له إيدا كما شيني أبن دعكين في ريكم مقبرتا كو قبري يزم إيدي دع النبي أنا سيهانا شونا شيخ تند ذاك سلم أن ذاك شبويات شيخ sai ka je wurin kabari ba watakila ya yi montar din shi yau ko jibi shi ya sa ya kira ke gaya masa wannan magana ya gaya masa kuma bayani wa kazalika ibnu ammihi hasan bin hasan hakanan dan baffan shi ma hasan dan hasan shaykhu ahli baitihi kuma malami na ahli bait kariha ittikhadahu idan shi ma ya ce wannan ba a yin sa ba a riƙon kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam idi fanzur hadhihi sunnah to kai lura da irin wannan sunna kaifa anna makharajaha min ahli madina mafitanta daga mutanen madina hasan dan madina ne husaini dan madina ne ali bin abi talib dukkan su ma dan madina ne makharajaha kenan wa ahli albayt kuma ahli albayt na annabi sallallahu alaihi wasallam duk son mutum ga annabi sun sun fishi duk dangantakan sa da annabi wannan sun fishi dukkan jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai allazina lahum min rasulillahi qurbun nasabi wa qurbud dari su ga su kusa da annabi wajen dangantaka da gida li'annahum ila zalika ahwaj min ghairihim fa kanu lahu adbat kuma sun fi wato inda ana yi sun fi kowa bukatan wannan ayi ma annabi ko sannan kuma sun fi kowa amma ga shi sun fi kowa kiyaye wannan sunna don a kare da annabi sallallahu alaihi wasallam ce a kare kada ayi da annabi ce a kada ayi din <clears throat> wal eid idza ju'ila isman lil makani فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وإتيانه للعبادة عنده mai ma'anar idi idan aka sanya shi sunan wuri don idi yakan iya zama suna na zamani ko kuma suna na wuri to idan aka sanya shi sunan wuri to wuri da aka ake nufinsa domin a haɗu a wannan wurin a wata ibada ta musamman to ya zama idi aw li ibada ko kuma ba ma ibada za a yi ba a ce to kullum mu dinga haɗuwa a nan sai kira wannan wurin haɗuwan idi ko da ba ibada ake yi ba to idan ibada ne to ana bukatar dalili na yin ta a wannan wurin in babu to a watsa kowa ke inda ake yin in ibadan din da ake yi a shari'a sai yi ta a ko ina shi kenan in ba wanda ake yi ba to kaga ba wuri ba ma ibadan kenan wannan shine kama annal masjid al harama kama yadda masallaci na makka wa minan da mina wa muzdalifata da muzdalifa wa arafata ja'alaha Allahu idan masabatan lin-nasi Allah ya sanya sun zama idi don kowace shekara ake zuwan su kamar yadda kowace shekara ake sallar idi karamin sallah da kuma babban sallah to su ma idi ne na shekara shekara yajtami'una fihi suna haduwa wayantabuna liddu'a suna yin addu'a wannan wurin wa zikiri da ambaton Allah wa nusufi da sauran ibadu wa kana lil mushrikina amkinatun haka mushrikai su ma suna da wurare amkina jam'u makan yantabuna halil ijtima'i inda su ma suna haduwa ne domin ibada a wannan wurin suna nufi waɗannan wuraren haduwa domin ibada falamma ja al-islamu lokacin da musulunci ya zo محى الله ذلك كله تألا شار وإن أبوها قبالها وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين هكا وإن وراي wato kaburburan annabawa da mutane kirki sukan shiga irin wa'annan wurare duk wannan maganar shekul islam ne a littafinsa iktiba suratul mustaqim mukhalafatu ashabul jahim littafin kullum yana fada littafi ne yana da kyau duk wa'annan matsaloli ma shekul islam ya yi bayani a kansu ya kawo dalilai ya kuma warware su shi ya sa mai littafi da yawa yana kawo mana maganan shekul islam a wannan littafi sun maƙalar sheikh duka dai maganan sheikh ne a shafi na ɗari da saba'in da biyar zuwa ɗari da tamanin da ɗaya ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لأهل المدينة هكذا إمام مالك مكروهي ne da wani ma malik imam malik daga cikin mutanen ilmi min ahalil madina daga mutanen madina ce makaruri ne kullama dakhala ahaduhum almasjid duk lokacin da mutum ya shiga masallaci ayyaji, a fa yusallima ala qabarin nabi wa sahibihi kullum in zai zo masallaci sai ya je kabarin annabi da na Abubakar da kuma na Umar salamu alaihi wa radiyallahu anhuma yace sai yayi sallama a kansu kullum kullum imam Ali ce maka ruhi ne saboda ba samu wani daga cikin sahabbai yana yin haka ba ba samu wani daga cikin tabi'ai yana haka ba kuma annabi ya nassanta hani akan wannan din la taj'alu qabri aidan to mai da shi kullum kai zo masallaci sai ya zama mai idi kenan to imam Ali ce maka ruhi ne ai haka din فيسلم على القبر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقال وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر متون إن ينا سو سالي ينا مدينة sai ya tafi a yi sati biyu uku haka sai ya dawo to in ya dawo yana zai iya zuwa ya sallama idza kadima kenan min safari saboda yanzu tsala ahaduhu bil masjid ya dade bai zo masallaci ba to lokacin da ya shigo masallaci sai je ma wannan ba a karanta ba in ji ma malik amma kullum mazauni kullum kullum to shine wanda annabi ya hana idan din au arada safaran ko kuma yana so ya yi tafiya bai san ko zai dawo ko ba zai dawo ba to sai je ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi masa addu'a yayi ma abubakar radiyallahu anhu yayi masa addu'a yayi ma kuma yayi musu addu'a ganin sai ya tafi wa rakhasa ba'dhum fi salam alaihi idza dakhala al-masjid lis-salati wa nahiya suka ce a'a ta masu sallama in aka shiga masallaci domin sallah wasu daga cikin malamai ce li anna zalika naw'un min ittikhadhihi ok fama alimtu kai kenan ko fama alimtu ahadan rakhasa bihi sai malam mai littafi ke faɗi ban samu wani malami daga cikin malamai da ya gome akan haka ba in ji malam nasiruddin albani domin haka din shine nau'i ne na riƙon wannan kaburburan idi da annabi ya hana ce ban samu wani malami da ya a akan wannan ba ma annahu bi ma'ana maganar da ya faɗa kullum mutum ya shigo je ya yi sallama kullum to bai samu wani malami a bincikensa bai yi sauri akan haka ba in ji mal nasiruddin albani ko a shekul islam a allah maɗauki sarki ya jigansa kuma annahu qad shuri'a lana idza dakhalna kallon masjid an naqula kuma gashi an shar'anta mana idan muka shiga masallaci mu dinga faɗi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh to inda mutum zai shiga masallaci akwai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake yi kama na qulu zalika fi akhir salatina kamar yadda muke faɗi a ƙarshen sallar mu qala fa khafa malik wa ghayruhu imam malik suka tsorata da wani da wasu da sa ay yakuna qila zalika inda al-qabr kullu sa'atin naw'an min ittikhad al idan aka sauke shi kullum ka zo sai kai to me bambancin sa me idi kenan kullum kenan ka mai da kai kamar yadda in za shiga sai ka yi addu'a shiga masallaci ta kama in za shiga sai ka yi masallama kenan ka rike shi wani abu wanda yake yau da kullum ya zama maka idi kenan to imam malik ce makaruhi ne akan haka ne وايضا فان ذلك بدعه ce wannan bid'a ne faqad kana al muhajirun wal ansar lalle muhajirai sahabbai da ansar ala ahdi abi bakr wa umar wa uthman wa ali radiyallahu anhum a lokacin wa'annan sahabbai abubakar da umar da uthman yaji'una ila al-madina yasa bai ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam bai fara daga abubakar a nan saboda yana so ya gaya mana bayan rasuwan annabi a inda za a yi lokaci ya kamata a yi da kuma ya fara daga lokaci wa abubakar lokacin da annabi ke nan ba maganin amma a je a masallama yana nan a lokacin to sai fara daga abubakar da ya kamata inda sunna ne a yi shi lokacin abubakar da umar da usman da ali radiyallahu anhu dukkan su suna zuwa masallaci kulla yaumin kowane rana لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه من ذلك وما نهاهم عنه بس saboda sanin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake yi da kuma abin da ya hana su wa innahum yusallimuna alaihi na dukhulil masjid wal khuruj minhu sai dai suna yin sallama a lokacin da suka zo shiga masallaci lokacin da suka zo fita masallaci don a lokacin shiga akwai salatin annabi lokacin fita ma akwai salati to abin da suke yi kenan ba wai kabarin suke zuwa ba وفي التشهد أتيا كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته كما يتسكي مسا سلم رضي ذيك دري وما أحسن ما قال مالك ما ما في كاو مغانا واتو با مغانا في كاو يد مغانا دا إمام مالك فدي لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها با بند زي جار ونن الأمة سي بند جار تفرقه magana ta farko bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa to in ba haka ba to ita wannan al'umma ita ma ba za su samu wannan gyaruwan da wancan al'umman farko suka samu ba cewa lakin kullama da'afa tamassuk kullama da'afa tamassuk al-umam bi uhud anbiya'ihim wa naqas wa naqas imanihim fawwidu dhalika bima ahdathuhu min al-bida'i wash-shirki wa ghayrihi sai sai dai duk lokacin da mutane suka samu rauni wajen rikon da alkawarin da annabawa suka bar musu da kuma tawayan imani to sai a canza musu kusuma gurgudun abin da suka fara na bid'a su samu rauni gurgudun wannan bid'a lokacin da suka ka sunna ta annabi haka ganta bai kamata a bita ba to wannan barin sunna sai kawo rauni daidai gurgudun wannan barin sunna ce ga abin da annabi ce a yi ka ga a wannan ba dole ba ne an bar shi sosai kawo rauni gurgudun wannan rauni rauni kullum kullum kullum sai zama yanzu da musulmi da wanda ba musulmi ba haka ake in ba ma haka ake ba saboda ne barin irin waɗannan sunnoni na annabi sallallahu alaihi ganin su ba wani abu bane ganin su ba komai bane abinda annabi ya hana ana ganin shi ba komai ba abinda annabi ya hana ana ganin shi ba komai ba to me bambanci kenan babu dama ana samu ɗaukaka ne da mai dabin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma barin abinda annabi ya hana ولهذا كرهت umma. saboda haka al'umma suka ƙi sumbanta wato shafan kabari da sumbantansa da gini a kansa sun hana mutane kuma a yi sallah a kai duka wannan yana daga cikin abin da mutane suka hana al'umma na duniya suka hana maganan shekul islam yana da zawo da malam nasir albani allah madauki sarki jikansa ya kawo za mu tsaya a nan sati mai zuwa sai mu tashi daga kawala dinna zakar na an ahmad don maganin tana da tsawon insha Allah za mu tsaya a nan ah, Allah wa sarki ya taimake mu ya ba mu ikon bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya ba mu ikon barin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana da da al'ummar musulmi waɗanda suka shiga rudu suka bar koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallama suka koma kawai wasu mutane ne suke musu dictating abin da za su yi a addinin su sun bar abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi wanda shi ke jawo al'umma rauni kan rauni kullum ƙara rauni suke kuma har ya zama ba su san ma inda suka nufa ba mutum ya tashi yana musulmi bai san abin da ake nufi da ibada ba da kuma wani ibada Allah mafi sarki ya kare mu muna tare da babban malamin mu farfesa dauda ojobi insha Allah yana da bayanai da zai ma yan uwa musulmi kafin